يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka Allah cikin ikonsa yau na ranar 24 ga watan biyar shekara ta 2013 da haihuwar annabi isa alaihi wacce ta daidai da ranar 14 ga watan bakwai watan rajab shekara ta 434 da hijiran manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina a ci gaban mu na wannan littafi Nabiyur Rahma durusun wa ibar na dan uwa Dr. Muhammad Thani Umar Rijal Lemo za mu tashi a shafi na 19 raba'uhu fi bani sa'ad ko shayar da manzo a cikin ƙabilar bani sa'ad kanat min adatil arab fil hawadir ina daga cikin al'adar larabawa a birane an yatalammasu li auladihim al-maradi'a fil bawadi su nema wa ‘ya'yayensu waɗanda za su shayar da su nono a ƙauyuka ibti'adan bihim an amradil hadira don nesanta ‘ya'yayen nasu daga cututtukan cikin gari cututtuka da galibi an fi samunsa a gari a binni sosai, sai a yi nesa da ‘ya'yan don kasa kamu da irin wannan cututtukan. sai a yi ƙauyuka da su ba hayaƙin inji ba na mota babu sabis da yawa da abin da ya kama da haka ko? ya taƙawa a ji samuhu kuma don jikunansu su yi ƙarfi domin zai taso a cikin wato ainihin ƙauyawa a yi langa a yi ɗan gudu a yi ɗiban ruwa a yi noma da abin da ya kama da haka ba magana ya ce ya kwanta a magana ya ce ya gaji wa yi lisana al-arabi al-fasiha fi tsofolatihi wa yutqinu lisana al-arabi alfasiha fi ufulatihim kuma dan su kware da harshen larabci da ke cike da fasaha tun suna yarinta tun suna ƙanana ko yanzu ka kai yaro ƙauye zai taso da hausa garin duk abin da ya gaya ma hausa zai ma ba magana kana shan kwanar can to me kwana sai maka tiris kuma kwana mana ya sunan kwana sai maka tiris to haka za ka sai jera maka abu uku hudu amma duk hausa aro ce ta wani yare to amma hausa faiwa sai ka ji wanda yake ƙauye shi ne komai zai maka hausa ce zirya da can waɗanda suke yaren ne zalla a tsakani ba wasu yarurrukan daban-daban a cikin فاسترضع له جده عبد المطلب امرأة من بني سعد بن بكر تدعى حليمة بنت أبي ذؤيب السعدية إيش فاسترضع له جده عبد المطلب سيكا كان النبي عبد المطلب إنما مسا مشايروا inda ya nema masa imra'atan wata mace min bani sa'ad bin bakar yar zuriyar ko kabilar sa'ad dan bakar tud'a wadda ana kiranta da halimatu binti abi zu'aib halima yar abi zu'aib as-sa'adiyya ma'ana wacce ake dangantawa zuwa ga wancan wato sa'ad bin bakar din wato ainihin kakansu ko kuma tushen kamar yanzu ka ce tata ko ka ce gwatai ko ka faɗi wanda ba ce wa zawjuha hal harith ibn abd al-uzza mijinta shine harith dan abd al-uzza wa yukanna bi abi kabasha ana masa alkunya da abi kabasha wanda ta ce alkunyarsa shi ne mijin ita halimatu sa'adiyya alharith eh eh abi kabasha na yawwa alharis bin abdul'uzza abdul'uzza sunan babansa eh, shi sunansa alharis ورأت حليمة wa وقومها amran عظيما da halimatu sa'adiya da mutanenta al'ummata sun ga al'amari mai girman gaske tattare da manzo a zaman da ya a cikinsu min barakati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam abinda ya shafi albarkatu na shi manzo tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi wa hasalat lahu hadithatu shaqqi sadr wa huwa indaha sannan a nan ne ma batun tsaga kirjinsa ya faru da shi sanda yake gurinta wa hasalat lahu hadithatu shaqqi sadr wato abin da ya afku na tsaga ƙirjinsa ya faru da shi wa huwa indaha yana a gurin halimatu sa'diya shine tsaga ƙirjinsa na farko an tsaga kirjin manzo sau biyu to na farkon yana gurin halimatu sa'diya ya faru da shi malam zai magana sanan gaba ishe as'ilatul lil muraja'a tambayoyi don komawa abin da aka koya a wato anin bibiye shi a taso shi a gwada a kwankwasa a ji cewar da akwai ko babu اذكر ما sababi min sababi حادثة الفيل faɗi abin da ka sani wanda ya jawo abin da ya faru da ma'abota giwa ashabul fili wanda suka suka shirin rushe ka'aba mai maimakon rushe ta aka rushe su ka faɗa abin da ka sani me ya jawo haka wa zai faɗa me ya jawo bismillah ce wani mutum ne ya shafa musu najasa a jikin tasu cocin wannan ya faɗo wani ɓangare ko? haka kawai ya shafa musu

gurin bautar su kishiya saboda haka ya ji kuma cewar su ake a ɗauke jama'a daga can a dawo da sunan ije haka ko saboda haka abraha da shi jama'a suka yi ayari na ce to bar ma zo a rubuta ka'aba tunda wani ɗan bautar ka'abar ya zo ya yi musu ba daɗi su kuma to daga haka kuma wannan abu ya faru to tambaya ta gaba yake cewa limada summiyat al-haditha bi amil fi me yasa aka kira wannan abin da ya afku da cewar wato abin aka danganta shi da giwa aka ce abin da ya faru da giwa ko kuma wato amal fili shekarar giwa me yasa ake kiransa shekarar giwa eh saboda giwar da ke cikin ayar da babbar giwa wato shayabo mahamud ko in ka tuna kabanta banta masa ka tuna da mahmudin gidanku ta wadda aka an taho da ita a cikin ayar kisa sai ake cewa kawai amal fili ma hiya suratul lati unzilat fi hadhihi alhadisa wata sura ce aka saukar akan wannan abin da ya faru suratul fili ita ma sura sunan ta kenan mata wulida annabiyyu sallallahu alaihi wa sallam yaushe aka haifa annabi tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi a amal fili sha biyu ga watan rabiul awwal a wata magana ko kuma takwas ga wata a wata magana ko kuma goma ga wata a wata magana amma wace ta fi shahara kuma jamhuri suke kai sha biyu ga wata kaga dai a game da manzo kama dai ba lama ba da ba lafiya launi eh. yau kwan da zuwa na maganar ya maganar haihuwar manzon ka karkace eh to dai amal fili dai amal fili ko amma za ka iya zantar da wani abu yanzu ya ce uzukur al'asbab allati ja'alat al'araba yaltamisuna da auladihim al-maradi'a min al-bawali na ji sa dan rage wannan ka da wannan din ci Kaɗan za ka rage ake cewa uzukur al'asbab lati hasalati. جعلت العرب يلتمسون لأولادهم المراضع من البوادي كفدو أبوان دسكسا لا ربا واسكي نيما وآيا ينسو ما سشاير وأقوي saboda su samu kwarewar yare samu kwarin jiki ba lalaci aiki tukuru sannan kuma nesanta su daga cututtukan cikin gari sau eh. da su kwanciya ce a gindin bishiya iska ko ta ina oxygen sai dai da za ka sha ba ayi muku wani sai carbon hydrate ake ce mata kowa da <laughs> masmu murdi'atin nabi sallallahu alaihi wasallam ya sunan wacce ta shayar da annabi wa min ayyi qabilatin ja'at aw wace qabila ce bani sa'ad to an gama da wannan malai ce ra'ayuhu sallallahu alaihi wa sallama lil ghanam kiwon annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ga dabbobi kiwon dabbobi da annabi yake wa hadithatu shaqqis sadr da kuma batun abin da ya faru na tsaga kirjinsa ra'ayuhu lil ghanam abu na farko alif shine kiwon manzo ga dabbobi dai. ra'an nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam al ghanama annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yayi kiwon dabbobi fi badiyati bani sa'ad a can ƙauyen bani sa'ad ƙauyen su halimatu sadiya inda aka shayar da shi tun a can ya faro kiwo ka gama na aikin da aka kai shi koya ya koya wafi ahali makka kuma ya yi kiwo ga mutanen makka ma bi ƙararit a kan wani ɗan yanki da ake bashi na azurfa ko zinari ladan aikin da ya taƙabaha minhum muƙabila amali yakan nemi a bashi wannan ko yana karɓar wannan wato ɗan yanki na zinari ko azurfa daga wajensu a matsayin biyan aikinsa mana ladan aikin da i kudin kiwon da i rawal imam al-bukhari fi sahihi imam al-bukhari ya rawaici hadisi cikin sahihin littafinsa an abi huraira hadisin an karɓo shi daga sahabin annabi abu huraira Allah ya yarda da shi qala yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce ma min nabiyyin illa waqad ra'a al-ghanama babu wani annabi da Allah ya aiko face sai da ya kiwon dabbobi alu wa anta ya rasulullah suka ce har kai ma ya manzan Allah ka yi kiwon dabbobi wanda su sun tsinci musulunci lokacin manzo ba yana makiyayi ba mafi yawancinsu masu wannan tambayar qala na'am ice i na yi kiwon dabbobi kuntu ar'aha ala qararit qararit li ahli makka na kasance ina kiwon dabbobin akan wani dan yanki ko wani dan abu da bai kai ya kawo ba na zinare ko azurfa ga mutanen makka to da haka manzo yayi kiwo wa min abraz hikami wal ibari fi hadha kafin mu shiga wannan shine aka rere yawa yara shi ko kai ma ka rere za ka iya bayaran ka shi annabitin yana ƙaraminsa ba zauna gari banza ba ne domin kuwa ya kasance yanayi wa mutanen maka kiwon dabbobi kaga an taɗa ciwon karatun gaba ɗayan faɗa kaga sai ka sa yaranka shi ma ya taso kada dan yayi karatu an ce ga suna ya ce ai shi sai dai biro ko so da haka to ga manzo ya sana'a to shi ne mala ya ce wa min abrazil hikami wal ibari fi hada ina daga cikin mafi bayyanar hikima da abin la'akari a wannan abin da wato ya faru da manzo na kiwon dabbobi na ɗaya an yuhassila lahu ko eh an yuhassila lahu sallallahu alaihi wasallam at-tamarrud ko an yahsula lahu at-tamarrud abu na farko shine an yahsula lahu sallallahu alaihi wasallam at-tamarrud dan manzo tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya samu gogayya bi ra'iha da kiwon dabbobin da zai samu gogewa da ƙwarewa. ala ma yukallafu bihi akan abin da za a dora masa nauyinsa min alqiyam bi amri ummati na tsayuwa da al'amarin al'umma. sai aka fara doro shi akan kiwon dabbobi kafin ya zo ya kiwon mutane wanda ya kiwon abin da bai da hankalin ka bashi mai hankali zai kiwata ma ko to wannan ina daga cikin shirin da ubangiji ya masa na wannan kiwon kaga ba irin kiwon yanzu bane ba tun farkon dare har tun farkon safiya har dare kuma yau haka za a yi gobe za a yi abinda ka sani shekara 20 baya haka yake ba karatu ba salatin annabi ba kaza ba kaza ba kaza ba su kirko to ba irin wannan kiwon ba kiwo ne wanda ma zai ba shi damar shirin karɓar wahayi da kuma renon mutane akan wahayin da aka ba shi sadaka kiwo in ya zama tun za a samu wato gogayya da kwarewa ce daidai ne amma in ya zama shi ko za a laru a kansa kwata-kwata zalla ba karatu ba wani abu sai shi to kuma illa da za ka taso kamar dabbar da kake kiwata an يحصل له صلى sallallahu alaihi wasallama bi mukhalatati halhilmu kuma dan manzo tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi a ta dalilin cuɗanyarsa da waɗannan dabbobi da ya kiwata ya sami alhil haƙuri in haƙuri ya kai haƙuri aka kai makurarsa sai ake cewa alhilmu ma'ana wanda bahaushe yake cewa san hali ma'ana duk wanda ya sami wannan zai ji yana son sa saboda yana da halin da za a ƙaunace shi to shine alhilmu to Allah ya haka dan igadarwa da manzansa haƙuri shi sa aka sa shi kiwon dabbobi wa shafaqa dan ya taso da tausayi saboda zai aikin mu'amala da mutane kaga kenan duk wanda aka san za a tura cikin jama'a yana buƙatar horo na yadda zai mu'amala da su ko wanda aka san zai koma ya lauyanci to tunda jama'a zai lauyawa to siyasan mu'amalar jama'a tunda malinta zai siyasan mu'amalar jama'a tunda likitanci zai siyasan mu'amalar jama'a amma in injiniya ne ije ta kwale-kwalensa wannan ko bai san jama'a ba dama harka ce ta yadda zai fitar da kaza da kaza ko in ya fitar shi kenan ko ku daidai ko ba ku daidai ba shi ya fitar ko amma shi ma duk da haka dai za su yi mu'amalar jama'a ta iya ko yaya ko bai kai na waɗancan ba li'annahu domin shi manzo sallallahu alaihi sallama idza sabara ala ra'yiha idan ya iya yin haƙuri akan kiwon waɗannan dabbobi wa jam'iha da tattara su guri guda ba da tafarruqiha bayan sun tarwatsa sun wawwatse filmar'a a gurin kiwo ko a makiyaya wa naqliha da kuma wato anin daukan su ko cirarsu daga wani guri min masrahin daga wajen kiwo ila masrahin zuwa wani wajen kiwon nan ya kawo su ya ga sun ci karfin ciyawa gurin sai kuma ya kaɗa su yi gurin da ciyawa su take lulluf ta fana haka daga nan ita shi daga nan daga nan tashi nan su gama cin abinci kuma ya ɗauke su igurin ruwa da su to wannan kai kawon da ɗaukar su daga nan a nan da su ɗin ina gadarwa da mutum haƙuri kuma tausayin waɗannan bayan allah isa mutum yake ta wannan ƙoƙari ga tausaya musu ga kuma haƙuri da abin da za su yi maka na ka kaɗo su sun yi nan ka sake kwaɗo su sun kuma nausawa haka har ka saisaita su wa daf'i aduwiha da kuma ingije musu dukkan wani wanda zai iya cutar da su a matsayin maki gare su min sab'in na abin da ya shafi wato anin dabbobi masu farauta kura ce waninta ne daga cikin dabbobin da su kawo wa dabbarka da kake kiwo hari to shi makiyayi za ka tar da shi da siki sa irin kiwon da galibi har na yanzu ma da sandarsa da 'yan da ya wato anin shirye-shiryensa irin nasa shi ta yadda in abu ya dabbar sa ko shi to zai tunkare shi ya kare wa dabbarsa abin da zai cutar da ita kuma kare wa kansa a lokaci guda wasariƙin da kuma ba su kariya ko ingije musu barawo da zai zo sata wa hima da wasu waɗannan guda biyu da ba a faɗo ba wanda suke da alaƙa da dabban nan in ya fuskanci cewar ga alamar hadari nan zai tunanin cewar bari ya maza ya kaɗa su in ruwan ya zan ko ya zamanto tsakaninsu da gida an taƙi ne kaɗan ba kamar a ce ya same su suna tsakiyar daji ba ko da abin da ya kama da haka duk dai wani abu da zai iya sa yi musu wato anin tallafi da agaji wa bai ta lafi ɗaba'iha da kuma wato samun sanayyarsa da bambantar ɗabi'unsu domin a kiwon nan zai ga dabba mai tsokana zai ga dabba mai haƙuri ko zai ga dabba mai raki yanzu na aka mata ta harka ihu kenan kai ka ce an cire mata ƙaho nan ko kawai rana ma aka kawo mata ma ba a same ta wata kuma kaga an soke ta ɗin har an kada ita amma ba za ka ji in ba ko wata kuma yanzu nan an je an ci abincin an koshi amma akan hanya da kake tawowa da su ko sai ta kai wani abin ragama duk da koshin da ta can kuma har sai da ta bari mata nemi guri ta huta ga cewa da an koshi bari koyo gida to akan aje gidan sai ta tsokani faɗa ko to wannan duk zai sa wato yadda ka karanci waɗannan dabbobin to za ka zo kai mu'amalar jama'a za ka ga masu irin wannan ka ga mutum mai haɗama ya cinye na bakinsa ba kuma ya guduro wani haka dai to duk wannan karatun ina ciki eh, wa shiddati tafarruqiha da kuma tsananin wato rarrabuwarsu ma a ba'afiha tare da raunin da suke da shi wahti ya ji ilal mu'ahada da kuma buƙatar da suke da ita ta bibiya da wato ainihin sa ido a kansu dole sai ka zama tare da su akai akai kakkai sake da su da kayi sake da su wata ka iya rasa da kayi sake da su sai bannar da za a zo a ce a kamo makiyayin ji da sai da wannan in ya samu wannan horon alifa min zalika sabra sai ya saba da haƙuri daga nan ala qiyadatil umma a game da jagorancin al'ummar da su to haka hikima daga cikin wanda da yasa Allah yake sa annabawa suke yin kiwo saboda za su zo su yi kiwon mutane sai a fara sa su kiwon dabbobi su koyi tausayi su koyi haƙuri su koyi tattali da kirkintawa da yaki cewa abin da kake kiyayewa abin da zai cutar da shi to haka za su zo su yi kuma mutane irin wani hikima ta uku da abin lura cikin kiwon da manzo'i annallaha la yu'jizuhu an yuhayya li rasulih sallallahu alaihi wa sallama kulla wasa'ilil aishin raghid annallaha haqiqa Allah la yu'jizuhu ba zai gajiyar da shi ba me an yi hayyi a rasulihi sallallahu alaihi wasallama ya tanadawa ya shiryawa manzansa tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi kulla idil aishi dukkan wasu hanyoyin cimma rayuwa rage ta hutu da yalwa da ba wahala a cikin zai iya haka da ubangiji ya so kawai manzo sai a samar da sai a samu masa da bantar batar kawai in ya ji ba kudi aljinsu ya je bantaro ai zinaren da ya Allah ne ya shi nan sai a girke masa shi a gida da na hannunsa ya ƙara ya je bantaro in ya kashe kuma ya sake turo to da ubangiji ya so zai iya masa haka amma sai bai ma hakan ba ko wa yughnihi da sai ya wadata shi daga duk abin da zai bukata bi zalika an ta'abi ma'ana ya wadata shi da wannan abin da zai bashi na biyan bukata da yalwar arziki ya to ya wadata wa yugunihi bi zalika da wannan abin da zai wadata shi din sai zama ya wato dauke masa alit ta'abi fuskantar wata wahala an gane ko eh da babu abin da zai gajiyar da Allah ya tanada dawo manzansa dukkan hanyoyin da zai samu rayuwa ta hutu da yalwa wa yugunihi ya zama ya wadatar da manzo bai zalika da wannan abin da ya sama masa ita na da masa na arziki din an ta'abi daga fuskantar wata wahala kaga da sai a ce ba sai ya kiwo ba shi ya taso dama cikin wadata da bantar batar ɗinsa izo walkada da kuma wato ainihin kaiwa da kawowa don neman abin da za a kai baki shine kada da kada kalakan al'insan abin da kai can cikin surtul inshiqaq ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadahan famulaqi Eh, kadahan alkadahu shine wurwuri neman abin da zaka ci ta hanyar kai ka dawo ka tashi ka faɗi a shiga rana a ɗauki ka a yi dako a yi waye a sauke a yi gumi to wannan shine kada hmm. da ka Allah ya ci dama haka dan adam innaka kadifan ila rabbika kadahan fawla kai mai wahala ne haka za ka yi ta haka zo ka samu ubangijin kai mai haɗuwa da shi ne ko ka so ko baka so ko ka san ko baka san a dai fafata fafata mai lada ita ce walakin arada an yu'allima ummata sai dai Allah ya yi nufin isanar da al'umma ga baki ɗaya na khaira maktasa al cewar mafi alkhairin abin da mutum zai nemo min amalihi shine abin da ya aikata da kansa shi ya fi alkhairi akan a ce kawai a kama ka ce wa juhudihi shakhsi mafi alkhairin abinda mutum zai wato nemo don ya kai baki shine juhduhu shakhsi sa na dan adam sa na mutum iya abin zai iya ya samo ya kai bakinsa to wani yana ɗauke masa hankali daga tsayawa ita wani tunane mara ma'ana don lokaci idan hutu ya hutu sai kuma ta tsoro da abubuwa na tsiya an fahimta ku kamar yadda jaki yake kana sai ma aiki to kai ce ƙoshi ka bari an kammala ka bashi amma in yace ba za a aikin ba ko sai ka dora maka kayan izbar to haka dan adam din ma yake lokacin ya koshi tsiya ce da shi amma a samu wata ran a rasa a samu wata ran a rasa sai a tarakawa wa anna qimatal insani fima yuqaddimuhu li mujtama'i kuma dan ubangiji isanar da bayinsa cewar anna qimatal insani darajar mutum da kimarsa da matsayinsa a cikin al'ummar da yake rayuwa fi ma yuqaddimuhu li mujtama'i shine abin da zai gabatar wa society din al'ummarsa in ka zama mai amfani da al'umma to kai ne wani abu har bayan mutuwar ka za ta faɗa ba gana ba na taɓa rasa sardauna ana taɓa rasa ta fawa kwalewa suwaye suwaye ga suna an fahimta ko saboda me sun gabatar da al'umma wani abin da wato al'umma take cin gaba da gajiyarsu da morarsa su audu bako ko shi har yanzu wani titi tun da audu bako har yanzu ba a sabunta shi ina nan shi ne ko shekara nawa min khadamat ko khidimat gani da abin da ya shafi ɗawainiya kadra taqatihi gurgudan ikonsa wasu da ta'ati da yadda zai iya to wannan shine kima mutum a cikin al'umma a ce ya ba da wata gudunmawa a rayuwa da al'umma suke cin gajiyar ta ko bayan mutuwarsa to wannan shine mutum amma ka zo ka tafi to sai ka zama ka zo ka koma irin ta yara da ake ci an samu karuwa amma ya koma kai ma ba ba wani abu da aka gani a daka. wa annahu sallallahu alaihi wa sallam ko annahu sallallahu alaihi wa sallam haqiqa manzo tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yu'ashiru fihi ad-du'afa min al-ghilman ina tudanya da waɗanda suke raunana a ƙoƙarin isar da saƙo da kuma hulɗar da zai da su minal gilman na abin da ya shafi yara to wanda iya mu'amala da dabbobi ai mu'amala da yaro abu ne mai sauƙi a gudu so dabban na yanayin ta yanayin yara abin da zai cutar da dabba za ga ta tunkare shi kai za ka je ka kaɗo ta to yaro ma haka yake abin da zai cuce shi sai kai kansa kai za ka tattaro shi to wannan mu'amala za ka yi da masu rauni sai aka baka riƙon masu rauni kafin waɗannan masu rauni za ka haɗu da su alladhina laysa fihim isti'la'u ko ahli aljahiliyyati waɗanda wato babu jin kai irin na jahiliya a tare da su al'ula tun wato lokacin maguzancin farko alladhina kanu yasta'luna bi sharafihim waɗanda su kuma suke jin kansu suke girman kai saboda darajarsu to da haka zai zo ya mu'amalanci masu rauni daga cikin wanda suke wasu ba ma yara ba ne iyayen ne amma rauna na marasa ƙarfi to zai mu'amalance su zama da irin waɗannan sai ka zama mai haƙuri sai ka zama mai tausayi in ba ka da tausayi ba ka son ma wato mara shi ya kusanto ka za ga ai nauyi ne ya ƙaru a gare ka amma mai tausayi bai ƙyanƙyamar wani mara mai rauni ka yi matso shi ko ya zama tare da shi an fihi kasban madiyan a wannan wannan kiwon da manzo'i akwai kasban neman abin kai madiyan wanda za ka gan shi a hannunka shigo hannunka ka taɓa kamar abin da ake bashi na wannan zinarin ko kuma azurfa to akwai neman na kai da za ka diga shi ka nema ka samu min amalin yadi daga aikin da mutum ya aikata da hannunsa sana'ar hannu kenan wa afdalul kasbi dama kuma mafi alkhairin wato nema sana'a ma kana min amalin yadi ita ce wacce mutum ya aikata da kansa da hannunsa wannan ta fi tsarki daga a ce ka ci riba ko ka yi tuwa-tuwa ko kai da ciki magana ce ta wahalarka da kai kwankwasawar da kai da basirar da ka aikata aka ɗauko ka san ka aka baka haƙan da kai kai masa rijiya ko kai masa masa ɗauko ya baka ya gani gashi jikakki da gumi shi an ce shiga kai wannan ya san ba zai ba Sau saboda haka abu ne mai sauƙi ɗauka ya baka dan ya ga wahalar da kake na yanzu aka ce sai kowa ya shi masansa ai kaga ba sauki ne kowa sai ya haƙa rijiyarsa ai kaga ba sauki ne to irin wannan zai ga zai sabar maka da eh, ka kai wani abu da zaka samu na kanka kuma kaga abin da ka samu din gashi ya shigo maka to mai irin wannan samu to duk abin da ya samu yana tattala shi abu mai albarka mai amfani ba za ga mai irin wannan ba yana tafi da sa a banza a wuce karanci ne kaga wanda zai ci wahala ya samu kuma ya zo ya batar a banza a wuce ya san wuyar da ya ci kuma yana kaddar wuyar da ya ci sai ga yana kokarin yayi abin da zai amfane shi eh. arada an yu'allima ashabal mabadi wadda awat an ya'tamidu ala anfusihim Allah yayi nufin da samun sanya manzon sai kiwo yayi nufin an yu'allima ashabal mabadi shi manzon in ya koyi wannan kiwon to ya koyar da ma'abota tushe wadda awad da kuma wato 'yan farko-farkon al'amari an yi a ta mido ala'an fusim cewar su yi ƙoƙarin dogaro da kansu a wannan a karan farko kira za ka yi a'a wani abu kake so ka samar to lalle ka yi ƙoƙari tun farko ka dogara da kanka kada ka dogara da abin da wani zai baka a abin da za ka ran da ya hana ka ba za ka iya yi amma in ka dogara akan cewar guntun gataran kan ji bahaushe ya fi sare ka bani to sai daga wannan guntun gatarin sai kai kuma wanda ba guntu ba sai ka cikakken gatari ko eh haka wani bayan Allah yake faɗa yake cewa shi wannan abin da hausa suke faɗa ya gan shi ganin ido sun tafi yan uwa ne amma irin wannan ɗabi'ar da ake da ita yan ɗaki kaza da yan ɗaki kaza sai ka kamar wasu abokan faɗa ce to an ce su je su yi ice nasu gatarin da kusashe ne na waɗancan kuma sabo gadagau gau to mu tafi in suka yi sai su ba mu sai mu ma mu sauro sai ce a mu fara tafiya da namu in ji ɗan ƙwan mu je kafin su gama su ba mu mun rage ana zuwa wannan sabon haka da za ana sara sai ku ɓal irabu biyu sai ce to kaga irin ta ku ka ga guntun gatarinka yace a fili ya ga guntun gatarinka da ba ka ga sabon tabbatin rana to da sun dogara da wannan da ba su yiwu ba sai zaman to da icen nasu ma aka samu mafita a rana ba na waɗancan ba to Allah subhanahu wata'ala ya sa manzansa ya kiwo dan al'ummarsa ya dora su akan cewa duk abin za su a kokarin su na kira ko kuma na aja wani harsashi to su zama sun dogara da kansu kafin dogaro da abin wani sa ko da abu ake so za a aka wata kungiya ga to a matsayin hannun jari ko kuma wato uwar kuɗi wane za ka ba da kasa ni zan ba da kasa wane zai ba da kasa da shi za mu yi kungiya rijista da shi za mu yi kaza da shi za mu yi kaza to sai abin ya tafi amma tun gurin magana za a mata rijista kun zo alajuwa na kai za ka mata rijista alajuwa wani kai za ka ba da kuɗin rubutu kuɗin takardu da waye to za ku daɗe ba ku ba ba rana an fahimta ko to ku fara wani abu koya hobbasa to sai ga wala ya ishu alatan ala ahad kada su rayu a matsayin wato nauyi akan wani hatta la yakuna li ahadin alaihim minna har kada wani isamu damar yin gori akan minna shine gori la tubtilu sadaqatukum bil manni wal adha aw fadlun ko kuma wani jin isa ko daraja ko martaba ai ni ne masa kaza shi ma dai nau'i ne na gori ko kuma rikalin cewar ai da shi da bazarsa ake rawa ba ma dama da bazarka a ciki kai ma ba magana ce bazarsa ce zalla ya san ba za ta kaɗai ba ta isa ta yi wannan abin da aka ko irin wannan aikin ga yadda ake eh ka ba da kuɗi ka ba da buwan suminti ka ba da shi amma ba kai kai haƙa ba ba kai kai gini ba ko a ɗauko sumintin naka a ajiye a gurin mana kwatar ta yi a ka ba za ta yi ba to haka uhu zalika an yas da bil haqqi fi waje idan mutum ya yi maka rana ya tsaya maka da abubuwa to sai zaman to fa yamna'uhu zalika shi wanda aka yi wadin wannan abin da aka yi masa na rana sai ya hana shi an yasda'a bil haqqi i fito da gaskiya ya fayyace ta fi shi a gaban wannan ko abin da ya shafi wannan wanda ya masa rana to manzo an sa shi akan wannan tsarin dan kada in ya zo kira zuwa ga Allah a ah, to kai yanzu da zaka yi mana wa'azi ka cika shahadin da abin da muka ba baka ka za yanzu mu kuma mu ne bamu iya ba sai ka yana ce ai bai kyauta wa ba duk wahalar nan da ya da shi kaji ji yanzu shi ke cewa wai ba ma akan daidai yake ba ko sai a samu bakin faɗa cito su kansu sahabban ya ɗora su akan wannan tsari cewa renan da zai musu a tashi tsaye a nemi na kai dan kada wato ainihin ka kasa faɗar gaskiya ga wani saboda ya kaza irin abin da ba shi yake cewa kowa ci ladan kuturu to kaga ga ci abin kuturu aka gaba magana ka ce ai ina ciraran hannu kai askaka ba ta askin kuturu bace abin da ya baka fa saboda haka wannan shine wato dogaro da kai kuma yanzu abin da malamai suka rasa ke kuma su zuwa kira zuwa ga Allah sai ka tara malami ɗari a Najeriya baka sami mai sana'a kansa guda ashirin ba duk albarkan makaranta yake dan da ta ki zuwa kuma ya faɗa da ɗalibai ne matsalar yi eh, ko kuma ya biya wa gwamnati tunda ita yanzu za ta ba shi ke da abin take shi zai aka zo magana sansan sai ce ai ko lokacin bayan yi sansu ka ce malam gari ya ce ya san adadin wanda suka yi yakin badar to kirga su aka yi aka ce abin da za su ci ba zai isa ban ba kirga su ba ko haka za ka yi ta ji saboda bai da takamaiman da zai dogara da shi kuma ka ce ba zai wannan ba shi na ka zuwa ka ɓaran masa da haka da ka fara shi da Allah ku cire shi wannan kada sa mai ba kancal zai mana to haka amma ka tsayu a kanka nemi naka mala sai ce hadisatu shaqqis sadar da dama ya dan gaya mana a farko ce zai magana akan kiwon dabbobin manzo da kuma tsaga kirjinsa da ake to ya gama magana kiwon dabbobin da kuma abin da aka karu da shi a ciki sai kuma ce to magana tsaga kirjinsa fi sanatin rabi'a ya ce a shekara ta hudu min umrihi sallallahu alaihi wasallama daga rayuwar manzo tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi waqa'at lahu fi badiyati bani sa'ad hadisatu shakki sada sai batun tsaga kirjinsa ya faru da shi a yana ƙauyen garin banu sa'ad inda halimatu sa'diya take shayar da shi wa qad rawa zalika muslimun fi sahihi imam muslim ya rawaici haka a cikin sahih littafinsa ga hadisin an anas ibn malik radiyallahu an an karbo daga anas dan malik Allah ya yarda da shi anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yace haƙiƙa manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi atahu jibrilu wa huwa yal'abu ma'al gilman mala'ika jibril ya zo wajensa a lokacin yana wasa tare da yara fa zahu sai mala'ika jibril ya kama annabi fa sara'ahu ya kwantar da shi fa shakka an qalbihi tsaga wato zuciyarsa fastakhraja alqalba ana tsaga kirjinsa daidai inda zuciyarsa take fastakhraja kalba sai ya fito da zuciyar ya ciro ta daga inda take fastakhraja minhu alaqatan a cikin zuciyar sai ya ciro wani gudan jini haka ma zuciyar ka fasa za ga da jini a cikin to sai fitar da waɗannan gudan jinin faƙala da ya fitar da wannan gudan jini sai ya ce hadha haddu shaitani minka wannan shine rabon da shaitan yake da shi a jikinka gashi na cire thumma ghasalahu sannan sai ya wanke zuciyar fi a cikin wata tasa min zahabin ta azur ta zinare yi zamzam da ruwan zamzam aka wanke zuciyar kaga tun daga ta aka ɗebo shi aka taho da shi aka zo da shi ba nusa aka wato wankin zuciyar manzo da shi sun mala'amahu sannan sai ya mayar ya haɗe da ya tsaga ya cire ko ya matso raban shaɗar ɗin ya fitar na jinin ya wanke to gurin da aka taɓa tiyatar da aka yi sai aka mayar aka haɗe ta tiyatar zuciya su yanzu suna haɗe ke zuciya an gane ku. sun ma'adawu fi makani sannan sai mayar da zuciyar gurinta inda take waje algilmanu ya sa'auna ila ummihi ya ani atihi. sai wannan yaran suka to a kuje cikin gaggawa ila ummi zuwa ga mahaifiyarsa a matsayin mahaifiya tunda ita ce mai shayarwa a sannan shi yasa malam sai ce ya da ake abin nufi suka tafi gurin mai shayar da shi halimatu sa'diya fa qalu suka ce inna muhammadan qad qutila an kashe muhammad kaga sai ka san yadda labarin yara iki tun daga nan ko su dai sun ga an kama abokin wasan su kuma an kwantar da shi rigingine kuma wanda ya kwantar da shi din nan ba yaro bane saboda haka magana in yanzu ne kaga dan yankan kai kawai ko to shi yaro ba zai tsaya ya ga mai ke faruwa babba ne yake daga nesa ko da yana tunanin ko ka biyo kanka ci masa ya ce ya ce zai hangi wani abu da kake ai ko ana kama shi ko su suka ruga ko sai gida labari ko an kashe shi kaga shi zai sa ka to a guje cikin kankan lokaci so da idan yaro ya zo maka zance ba a hankali irin wannan sautari yakan hada iyaye fada maza da mata yara da mata sai su gida tsakanin makoci da makoci ba shi kuma yara ne sanar kanin ɗan'uwa uwa ɗan'uwa uwa ba shi kuma yara ne eh eh ya rufa ta ya kurje shi kuma je ce muku ya kare Allah sarki ga sai hankali ta shi <laughs> to duk wannan karatu zai fito maka da abin a da yaro ya zo maka sai kan tuttufa yi a cikin hadisa tu saƙi sadar ta manzo daga kawo sun je sun ce an kashe shi ko sai ka bi shi a hankali har sai ka samu makama in ba haka ba sai ka zo ka ji kunya qalu inna muhammadan qad qutil suka ce an riga an kashe muhammad fastaqbaluhu sai suka fuskanto shi ma'ana an taho da manya da yara an dawo gurin da yake wa huwa muntaqi'ul lawn wato yanayinsa ya sauya asalin kace muntaqi in ka koma da ga wato harshen larabcin lokaci na nufin ya budu budu ga cikin wal'adiyati dabha falmuriyati qadaha falmugirati sai aka ce fa asar na bihi na aka ce muntaqi ko to wannan fa a sallabe na ƙa'ana Allah yana rantsuwa da dawakan da suke ta da ƙura da kofatansu annaƙo shi ne ƙurar to sai suka zo suka tar da shi muntaƙi'ul lau ya yi buɗi-buɗi da shi to da an kwantar da shi a ƙasa an yi aikin da aka ko to da haka in ana tiyata ba irin tiyata da ake allura ba ce wannan ba allura aka yi masa bare ta ka ce ya riga an kashe ko kuma an sa shi bacci e za a iya sa shi baccin amma kuma da yiwuwar ciwo sai wani shure-shure an fahimta ko ko kuma kwantarwar da ake masa ɗin ko da an tashe shi ƙurar da sai an ganta to kuma mun muntaqi'ul lawn wani lokaci kuma yana nufin cewar yanayinsa ya sauya daga yadda aka san shi akwai alamar wani canji a fuskarsa kamar yadda Anas yake ba da labari cewar in ya kalli kirjin manzo yakan ga gurin ɗinkin da mala'ikan yi na haɗe kirjin bayan cire zuciyar da imiyar. to ga gurin alamar ɗinki na aji kaga musulmi suna da sanin tiyata duk da dai ba da irin yadda aka santa yanzu ba to mala'ika ya tiyata ga manzo tun yana karamin sa ɗan shekara hudu takila sun yanzu ne masu ce a bari sai ya kwari tiyata ba za ta yi kyau ba ko <laughs> hikimatu shaƙƙi sadar hikimar da ta sa aka tsaga kirjin manzo sallallahu alaihi wasallam fiha tahiyatu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam lil ismati min ash a wannan tsaga kirjin da aka yi manzo akwai shirya shi da ya masa tanadi lil isma dan samun wato tsaro da kariya min ash daga sharrin shedan tunda an cire rabon shedan daga zuciyarsa to ya samu kariya daga shedan yi masa irin abin da yake sauran yan adam ko shi zai ba shi damar shirya karɓar abin da za a yi masa na wahayi zuwa gaba wa ibadati ghairi lahi da abin da ya shafi bautar wani Allah an cire abin da zai bayu daga ya tafi ga bautar wani Allah ta'ala madaukaki litalaqi ma sayatanazzalu alaihi min alwahyi ma sayunazzalu alaihi ko min alwahyi don kuma iya tunkarar abin da za a saukar masa nan gaba na wahayi in zuciyar ba ta samu wannan shirin ba wahayin in ya zo ba zai karɓu ba to sai aka yi masa shiri tun sami a shekara ba a fafe gora ranar tafiya duk da cewar wannan mai fafe gora zai iya fafe ta a ranar tafiya kuma a yi tafiya tun da Allah ne ko? to kama annaha kanat i'lanan min Allah ta'ala kamar yadda hakan ya zama wata sanarwa ce shelantawa ne daga Allah maɗaukaki li makanatihi na matsayin manzo wa manzilatihi da darajar da Allah ya masa masaukin da Allah ya sauke shi a kaina ya fi kowa منذ sigari tun yana karami tun yarinta wahiya aidan har wayo dai wannan tsaga tsirin da aka manzo tatsirul liqalbihi tsarkakewa ce ga zuciyarsa fi suratin ta wani hoto ko salo madiya da za a iya gani a fili tazhar amaman nasu wacce ta fito gaban mutane jami'an baki da har yara suka je suka bada labari ai da ubangiji ya zo zai yi masa wannan shirin ba sai an zo an kwantar da shi an tsaga ba a sa shi ya ci wani abin da zai je kwaran yadda wannan jinin ya fita kuma ya kashin sa ko ya sa. ko iguminsa amma sai aka yi wannan wani abu wanda zai zamanta a gani a hoto a iya fahimtar wani abu ce to kai wannan bawan allah duk yadda aka yi akwai wani abu tare da shi dan su wanda ake tare da su su fahimci wani abu falan yartakib ithman dan haka shi manzo sallallahu alaihi wasallam tun tasowarsa bai aikata wani sako ba walam yasjud li sanamin bai taba sujada ga wani gunki ba min tufulati tun yarintarsa ila wafatihi har Allah ya karɓi ransa sallallahu alaihi wasallam idza kana ash-shaytanu lahu hazzun min qulubi as-sibyan idan har shaydan yana da rabo da kaso a jikin zakatan yara tunda manzo yana yaro aka cire wannan rabon shaidan din daga cikin zuciyarsa to idan har shaidan yana da rabo a cikin zukatan kananan yara wahiya lam tahmil hikdan a wannan lokacin ma zuciyar yara bata ma kai ga daukan kullata ba ba su wayan ma su kullace ka ko su gaba da kai ba amma da rabon shaidan wala bughdan ba su kai lokacin za su ce su gaba da fushi da kai ba wala hasadan ko kushe kan wani abu da Allah ya maka fa kaifa bi qulubil kibar to yana ga kuma zukatan manya-manyan mutane a nan matsalar take an fahimta ko mala ya ciro wannan gabar ta ƙarshe ta hudu a wannan shafin daga wato littafin rasulullahi fi makkata bina'an wata asis ko bina'un wata asis manzan Allah a lokacin rayuwarsa a maka a matsayin wani gini da kuma wato foundation na abin da zai biyo baya to wannan yana daga cikin foundation din tsaga kirjinsa da aka na wani doktor yahya bin ibrahim yahya ya koyar da mu a jami'ar madina mutum ne wanda yake kaunar wato ainihin dalibai shi duk ɗalibi a gurinsa kamar ɗan da ya haifa a cikinsa in ya kai ganmu kamar ya haɗe ga taimako in aka ce ka je da matarka a yanka sarago a ba ku sadaka a muku kyauta a yi muku abin haka ya hayal ya hayal ga baiwa in ya zo na karatun bukhari haka dama kawai haka zai lutsa hannunsa qala al-imam al-bukhari rahimahullah kaza kaza kaza babun fi kaza ko za ka da zazzaga makaranta yan baiwa Allah ya waita mana irin Shakku sadarin Nabiyyi sallallahu alaihi ko nabi sallallahu alaihi an tsaga kirjin annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi sau biyu wata tahiru qalbihi alladhi huwa an qulubil bilbasha da kuma batun tsarkake zuciyar manzo tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi zuciyar da tafi kowace zuciya daga cikin zukatan mutane tsarki wannan abin da aka yi ya dullu to sai zama shakku sadarin nabi kenan shakku sadarin nabi sallallahu alaihi wasallam marratayn wa tathiru qalbihi alladhi huwa anqa qulubil bashar ga cikon magana. tsaga kirjin annabi tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi da aka yi sau biyu da tsarkake zuciyarsa da aka yi wacce ita ce zuciyar da tafi dukkan zukatan mutane tsarki ya dullu ala ahammiyati ta'ahudil qalbi hakan yana nuni akan mahimmancin bibiya al'amarin zuciya duk abin da ya shafi na zuciya to a tsaya a dubiye shi in zuciya ta saƙa ma abu ta itina ne yi nazari sake nutsuwa daga ta gama ta saƙa ma kadar kan abu a a karɗa kaiwa kana kawo akan al'amarin zuciya wata tsahir ko eh, bisiyanati da wato ainihin tsare ta wata tsahir da tsarkake ta wa adamil ghaflati anhu da kuma rashin rafkanuwa daga zuciya ma'ana duk sanda zaka yi wani abu yi ƙoƙari ka gina zuciyar mutum zukatan dan adam a sa masa nagarta yadda cewar zai gaskiya a bari ce yadda zai zama mai amana yadda zai zama mai haƙuri yadda zai zama mai juriya yadda zai zama mai kunya in wannan abin ya gina a zuciyarsa ko kana gurin ko baka gurin zai yi to a baiwa zuciya wannan kulawar wannan abin da aka yi da na tsara zuciyar manzo a wanke haso biyu a tsabtace to yana gaya mana cewa duk abin da yake sa zuciya ta karbi tsarki ta karbi nagarta to shi ya kamata a baiwa muhimmanci da kulawa idan aka samu wannan to an samu mutum in aka rasa wannan an rasa shi to da in karfinsa kafi to ran da ba kai ko baka kusa da gurin siyasa zai in kana nan saboda kaka kwafɗe shi sai a tafi a haka kana matsawa shi sai kuma ya juya sai a ta kwanga baya kwanga baya kwanga baya amma in shi ya karba isa samu nagartar to ko kana gurin ko baka gurin nagartar za to wannan tsarkin zukatan ya fi abin da ya shafi wato gangan jiki fa huwa makmanul adu dama kuma ita zuciya ita ce maɓoyar abokin gaba shedan kenan makman shine wato wani wajen mafaka ita ce mafakar abokin gabar mutum wa mahalli waswasati gurin jefa kokwantansa ainihin ya tunkara ya jefa babanmu na farko annabi adam kokwanto ko wa gazuhi nan ne gurin wato yakinsa dama na yake zuwa kai makamansa ga dan adam ina maka wani abu da bai kai ya kawo ko ka kwaɓe shi gaba ba zai kuma ma sai ta tusar kafa maka kana kubbe shi kuma ka ce ya shame shame ana a karuwa sai kuma ka rasa yadda za ka sai ka jana ya tashi ya tashi shi kaɗai yana yana haƙƙi saboda mai magana ta ciko zai biyo baya ko to al'amarin zuciya yana buƙatar sannan a hankali da kuma dasa ta akan abin da ya dace as'ilatul lil muraja mala yace tambayoyi dan komawa abin da aka koya a bibiye shi maza ra'an annabiyyu sallallahu alaihi wasallam mai annabi tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya kiwata shanu ko raƙuma gano dabbobi ƙananan dabbobi ko saboda an fi samun dama tausayi a su ne masu rauni ai a kawo masu kiwon raƙuma da shanu ba sun fi ɗan kaushi-kaushin ma'amala saboda wanda suke ma'amala da su suma masu wahalar sha'ani kamar mai kiwon jaki ne shi ba ka ba gan shi da zuciya kamar jakin wando sau taurin kan jaki ma sai ce ai na fi ka taurin daga haka ha abu ya zama ɗabi'a wa aina kana zalika a ina haka ta faru wannan kiwon da aka yi na ya yi a bani sa'ada ba bani sa'ada ya kuma yi a makka udkur hikimata zalika faɗo hikimar yin haka da ya samu ƙwarewa da horo na yadda zai mu'amalci al'ummar da zai wato isa musu da saƙon kira kusan wannan shine jigon eh, samu tausayi haƙuri da sauransu bi ayi sanatin kanat ta shakka sadar a wace shekara aka tsaga ƙirjin manzo shekara ta hudu shine tsagawa farko kenan ita ce ta shekara ta hudu ɗayar ma za mu ji ta da kuma lokacin da aka yi isra'i da mi'iraji da shi wa aina waka a ina aka yi tsaga kirjin nasu a can nusa o udhkur ta al hadisa ga ya mana filla filla yadda abin ya faru <laughs> za mu cinye lokacin ko amma dai ai daga jin yadda aka yi kama wannan ko kuma gida sai ka zauna kwa ɗakin ka barin filla filla su tsaro kana yin filla filla kwakwalwa ta ɗauka shi ke da an zo ba a samu zuwa malam ba irin shirin da ake na filo da aka samu dalibin malam fes za ka ba da bayani so da ka filla filla a daki kai kadai ba ba kowa gudu ma hikimatu shakki sadarin nabi sallallahu alaihi wasallam me hikimatu sa aka tsaga kirjin manzo tsira da aminci Allah subhanahu dan a cire rabon shedan daga cikin zuciyarsa wace alama ka sani daga alamomin annabtar annabi kafin ya zama annabi an gane ku? to nan ma yara su ma musu cewar annabi wata rana yana wasa tare da yara sai mala'ika jibrilu ya zo ya ɗauke shi ya farɗa ƙirjinsa bayan ya kwantar da shi ya kuma fitar da rabon shaiɗan daga cikin zuciyarsa ya bi da ruwan zamzam ya wanke kuma ya haɗe ƙirjin ya ɗinke سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب بسم الله

Allah yake cewa wa ulatul ahmali ajaluhunna an yada'na hamlahunna matan da suke da ciki iddarsu ta haihuwa da ta saki shine su haife abin da ke cikinsu idan mutum ya saki mace mai ciki yanzu bayan minti goma da sakinta sai ta haihu ta gama iddar idan mutum ya rasu yanzu iban matarsa da ciki bayan an kai shi an dawo ta haihu ta fita daga takaba wannan shi ne da wannan ayar take ambata mana kuma shi ne da da dama daga cikin malamai suke kai ayar da take maganar cewar wanda suka rasu suka bar wato matayensu to wannan matayen za su yi zaman wato ainihin takaba wata hudu da kwana goma wannan ana maganar wadda ba mai ciki ba ne idan mace ba mai ciki ba ce za ta zauna wata hudu da kwana goma bayan rasuwar mijinta shine ta gama takaba iddata ta kare an fahimta ko iddar kuma matar da aka saka in ba mai ciki ba ce in tana yin jini shine a samu jini uku ta samu tsarki idan kuma ba ta yin jini wata uku saboda ita wannan da kake magana idan za a tafi akan fahimtar da wasu daga cikin malamai suke kai daga sanda aka ce bayan an kai shi an binne aka dawo ta yau to ta gama ta kaba amma in ka tafi akan abinda da wasu daga cikin malamai suke kai kamar musamman malikiya su suna cewa za a ɗauki mafi nisan lokaci daga cikin lokutan biyu idan da mutum ya rasu matarsa tana da ciki sai aka ga cewa aka ce za ta yi wata hudu da kwana goma za ta gama wata hudu da kwana goma ba ta haihu ba cikin bai kai a ce ta haihu ba ta suka ce to anan haife cikinta shine gama ta kabata amma idan aka fuskanci cewar idan aka ce in ta haihu ta fita daga takaba to duk inda aka samu wata ɗaya za ta fita daga takaba sai su ce to wannan fitattu daga takaba sai ta yi wata hudu da kwana goma ko ta haihu ba ta fita ba an fahimta ma'ana suna cewa a cikin lokutan biyu ko haihuwar ko kuma wata hudu da kwana goma wanda ya fi nisa shi za a ɗauka shi ne takabar dama dai an kama ta sha to wannan shine abin da wasu daga cikin malamai suke amma suke cewa waccan ayar fito ta bayani karara wa ulatul ahmali ajalahunna an yaza'ana hamlahunna to ba za ta dauki wannan tawilin ba an fahimta ku shine abu in bari ne fa ta haifo abin da yake cikin da barin ko ko yana nan a ciki an gama da bari da haihuwa duk hukuncin iri ɗaya amma wasu na cewa in bari ne za a kalli barin idan bai wuce wata ɗaya zuwa biyu ba suka ce bai samu cika halitta ba to jinin jinin cuta ne ba na haihuwa ba za ta yi taka ba amma in ya kai wato ainihin yanayi a ce kamar ya ɗauko salon zama halitta ce ko an samu wata hudu ana maganar ma busa rai to ma an ɓaro shi ko kuma ya kai wata uku da wani abu a ce ma halittar ta fara bayyana saboda haka suka ce to in wannan ne tana haife shi tana barar da shi ta gama ta kaba amma in ya zama to irin wata ɗaya ne wata ɗaya da wani abu in ta ɓarin suka ce wannan jinin cuta ne ba za a kirga shi a matsayin ta gama ta kaba ba akwai wanda suke da wannan bayanin ciki mana amma dai wasu na cewa ko mai ɓaro abin da yake cikin ya fito ta gama ta kaba na ana neman littafi ɗan cikin littafin a za su ka insha Allah ai ba ma san a ce masu jin in so yake kiyaye da labarin manzon yake da kuma tarihin sa din kuma abin da ya koya aiki ai ba ma riya wanda ya ji wannan zai tafi da littafi kawai dai jinkiri aka samu zai kawo mana an jima kaɗan na'am sanda lokacin da lokacin da mala'ikan ya zo manzon Allah tare da yara haka fadda kirjinsa eh yaran kenan sun ga mala'ikan a lokacin yake cewa sanda aka zo aka kama manzo aka tsarga sa da mala'ika jibril zo wannan aiki. yaran ashe sun ga abin da ya faru kin eh, ai wannan dama ya faru a lokacin manzo ma mala'ika jibril in ya zo a siffar mutum sahabbai duk sun gaggan shi ko a gan shi dai a zufar mala'ika ba za a gan shi amma su maran su dai za su ci su wani mutum ya zo ya kama Muhammad yana can ya kwantar zai kashe ko ai haka suka yi suka wai amma waye ba sani ba eh, a lokacin ma duk ba wanda ya san waye kaga sai da manzo yake maganar waye yake cewa mala'ika Jibril ya zo masa kaza kaza kaza ina yaro ga abin da ya masa eh. na'am alaikum salam mace cike da ciki ake tunanin ko kwantacce ne sai a ji a bincike a yi tsakanin ya kwari don tabbatarwa akwai kwantaccen akwai kuma wanda ba kwantaccen ba da wasu lokuta mata akwai wanda suke fuskantar rashin lafiyar mahaifa sai zamanto cikin mahaifar ya fitar da wani ƙari ƙarin sai ci gaba da girma yana ƙaruwa sai a ganin cewa a cikin ta ya kai wata kaza kamar wato ya ci yi kuma duk alamu na su kwarnafi su amai su waye duk irin na mai ciki sai ga tana to tari irin waɗannan wanda ba sa jinin al'ada cikin sauƙi haka yake faruwa da su idan ciwon ya taho kusan kamar irin ƙarshe-ƙarshe ko kuma wato kamar matsala za ta iya rabuwa da su sai zama ƙari a ciki sai ci gaba da girma ko ƴar uwata da muke uwa ɗaya uba ɗaya wacce ta rene ne tun daga yaye har na kai kamar kimanin shekara sha biyu irin haka ta faru da ita dama cikin ita ce ta haihuwa ba to ƙarshe lokacin za a mata wannan tiyatar fito da wannan ƙarin an ɗauki jinina da wannan yana aka ƙara mata so da haka wannan haka aka turo shi a ko guda aka ɗauko shi kai ka ce jaririn wasu irin wani sai ta cewa kwantacce kwantacce ko ba wani kwantacce aba ciwo to aka yi sukarin ana iya fahimta a san me ke faru in aka san ba kwantacce bane sai ai magana cewa in rabon gadi za a ba kowa rabon Wacce kuma Allah ya ba ta lafiya a ɗauki ma abin da matakan tiyata ko magani ko kuma za ka tar cewa a'a dan an same shi an yi sukarin dan gashi akwai amma me wata matsala ta faru da uwar da ta yi tasiri akan ɗan abin da zai rika zuwa masa na saƙo ya ci ya haɓaka ana samun matsala gurin zuwan sakon kamar mutumin da bai da lafiya za ga yana ta motsewa yana ramewa ba abinci ne baya ci ba amma abincin baya aikin da ake so a jikin bai iya cin yadda ya kamata sannan kuma ko ya cutar ba za ta bar abincin ya aiki a jiki ba ku sai ka tarda wannan dan matsalar ta haifu da shi ma dan sai ga bai ci gaba da girma wannan ita ma ko ta ɗaliba da na koyar a nadijiyar lemu mijinta ma kuma haka muke ko daga mijin da dawo hutu sai ya zo karatu to ita ma haka aka yi ta wannan daga ƙarshe da aka ba ta magani aka wasu aiki a asibiti shi kenan sai ɗarin ɗan ya ci gaba da ina nan yanzu sunansa bilal yanzu haka ma sai ya goya ne ya gudu da to ita ma nan kwantaccen ya yi shekara da shekara ana ta fama to ana samun irin wani ɗin to abin da ya kamata sai a je tun da Allah ya hore yanzu harkoki a zamanance na ɗau hoto a yi waye a yi waye duk sai a yi wannan aka tabbatar da ɗan in an iya fahimtar ma irin ya kwari in ya harbutsa an iya ganin mace ko namiji to kai a rabon gado a ajiye maka sansa an fahimta shi ne abin da ke na'am wannan karatun mu na baya <coughs> littafin su da mu sai mutumin ne yake tunanin ya yi rage a raka su ta biyu da ya zo ta uku kuma sai yake tunanin ya yi ƙari ko to an mun faɗa cewar akwai ƙari ko ragin da kake da tabbacin rinjayen ɓangare da wanda baka da tabbacin rinjayen ɓangare in kana da rinjayen cewar kayi to za ka rinjayar da kayin sujada za ta zama me ba a duko in ba ka da rinjaye za ka yi kabalin an ga littafin ya dawo ko ni na san ba tafiya A ai wanda ya karatu wannan yanayin rayuwar manzon kuma ce ya tafi da littafi ai baya gane ake an fahimta sau da haka idan ka yi tunanin cewar ka yi ragi za ka dubi wani irin ragi ne ragin nan wanda za a yi wasu jida ne ko wanda ba za a yi wasu jida don ba kowane ragi ake wasu jida ƙarin nan wani irin ƙari ne wanda za a yi wasu jida ne ko wanda ba za a yi wasu jida ba sannan kana da tabbacin kayi ƙarin ma'ana rinjayen kayi ƙarin ya fi ƙarfi a zuciyarka ko kuma rashin rinjayen ya fi ƙarfi so da ka in rinjayen ya fi ƙarfi za ka yi ba'adi in rinjayen bai da ƙarfi za ka yi ƙabali kuma in wannan da ya faru cewar ƙari da rage dama mun ce ƙabali aiki na'am na'am eh aka ce in an fahimta ma cewa gashi ya harba za ga cewar ai eh, alama da aka yi sakana din juyawar da ya sai aka ga wato alama marena ce to ai ko namiji ne ma aka zo aka raba gado da namiji to kuma ko sai aka barin sa kafin yawo ce to ku ku zo baya ta haihu a ƙara muku matsalar a ce ba a raba da shi ba kun ne an gane ko da yadda magabata suke lokacin da ba harkar tsakanin din sai ce to dama dai ma galibi masu haihuwa ɗaya aka fi haihuwa ko a haifi namiji ko a haifi mace amma ana samun masu biyu su suka fi karanci sai ce to mu ɗauka ƴaƴan da suke cikin ta biyu ne kuma ɗauka duk maza ne a raba akan haka in kun mutsu sai an raba aka haka ko sai a haifo kwato guda ɗaya sai ce to ga rabanka ɗauko mana ɗayan ku ku zo baya ta